والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna sha biyu ga watan shawwal jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala mutum roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa yau Allah cikin ikon shi za mu fara wannan littafi mai albarka wato jami'ar shiro wata alikatul ilmiya alal da nuniya wanda muka fice mu dai nuniya saboda mu taƙaita. wato jami'u shuru nan abin da ake nufi wato matattaran sharhohi addattaro sharhobi ne da yawa wata alikat da ƙarin bayanai al'ilmiya irin na bangaren da suka shafi ilimi alal da nuniya akan wannan qasida wadda ake ce manuniya ana ce mata nuniya ne saboda kasancewan za ku ga irin yawan baitocin sama da dubu kaza amma malamin duk yakan kare su da nuni da harafin nono wannan wata baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya mai ibnu qayyim a irin wannan bangare wanda za ku gani cikin littafin sannan musammatu wadda ake ce mata dan wani wurin za ku gani kamar yadda kuka diba can mata wancan matanin tunda yanzu ya akwai wani karami shi wannan asalin sammatanin ne shine asalin littafin wannan da aka sabaitocin gaba daya to shine asalin littafin to a wancan lokacin shi kaɗai ke akwai kuma su sun gane to amma kasancewar yadda zamani ke tafiya da kuma yadda matsayin ilimi yake tabarbarewa to babu yadda za a yi sai an yi ma waɗannan maganganu na ibn al fayyim saboda haka aka samu jigajigan malamai kamar yadda za ku gani nan su suka bi hasu biyar akwai waɗanda za ku ga guda uku ne a ciki wanda ba biyar ba amma dai wannan hannunmu malamai biyar ne suka yi mata shari saboda haka za ku gani nan ake ce mata da ana ce mata alkafiyatu shafiya fil intisari lil firqatin nadiya Kamar a ce wato wata abu isasshen abu mai warkarwa wajen ba da agaji ga firka annajiya jama'a waɗanda suke wanda su ne za su tsira su ne a fa'ifatul mansura wanda an tabbatar da waɗannan su ne za su tsira to wannan lil imam ibn al-qayyim al ai sharha ko sharhu ashabil fadila wanda manya-manyan jigajigai na malamai suka yi sharhi kamar haka farko daga cikin jigajigan da suka yi sharhin nan wanda za mu ga duka maganganunsu akwai ashai abdurrahman bin nasir sa'adi wannan shi ne jige sosai daga cikin waɗannan sannan a koma in ne gaba sai in ce mahmud shukri alalusi za ku ga shi ma akwai shi ciki akwai sharhinsa sannan akwai muhammad khalil harras shi ma za ku ga maganganunsa a ciki sannan akwai muhammad ayi bin salih al shi ma za ku gan sannan salih ibn fawzan al fawzan waɗannan malamai a duniya ta ilimi yanzu suna daga cikin shahararrun malaman da Allah tabaraka wa ta'ala ya daga su kuma ya ba su faɗa a ji a ɓangaren ilimi saboda haka duk inda ka shiga a duniya yanzu kana maganar ilimi a irin wannan zamanin za ka ji lallai ana kulawa da maganganun da waɗannan bayan Allah suke suka bani muna fata Allah ta tabaraka ko ta'ala ya saka musu da alkhairi ina jin wanda ke raye a cikinsu yanzu a sani na dai ina jin fawzanul fawzani amma sauran nan dukkan su Allah bar ko ta'ala ya karbi abin su muna fata Allah ya jikan ya kwata musu to dan haka wannan shine abin da mu gani nan a ciki kamar muqaddim abin nan mafarko wannan maimai ne na abun saboda haka zai mu je muqaddiman shi kyau bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomi waɗanda yake mana da waɗanda yake mana da waɗanda yake mana Allah la ta'addu wa la tusa wa nasta'inuhu sannan muna neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun sha maimaitawa cewa nasta'inuhu ana taimakon shi akan yi masa da'a ana neman taimakon shi nake so in ci akan yi masa ɗa'a, sannan ana neman taimakon shi kuma akan barin saba masa sannan kuma ana neman taimakon shi akan lokacin jarabawa mutum ya cije kuma ya haƙuri wa bi billahi min a fusina sannan muna roƙo Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu kawunan mu suna da sharrorin da hasuna cutar kansu wa min sayyi'ati a'malina sannan kuma Allah ya kare mu daga miyagun ayyukan mu domin aka kare mutum daga miyagun ayyuka ya sha mai ya yahdihillahu fala mu la duk wanda Allah ya shirya da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda ko Allah ya batar babu mai shirya da shi Allah ku shirya da mu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu kuma na shaida lalle annabi muhammad alaihi afdalus salatu wa taslim bawan Allah ne ko manzon Allah ne ya ayyuhalladhina amanu ya waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah Ita ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah mafi cancantan tsoronsa wala ta na illa wa antum muslimun kada ku yadda mutuwa ta same ku face kuna masu mika wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zama mutum yana musulmi ya rayu musulmi ya mutu yana musulmi wannan babbar kyauta ce babu kyautar da Allah zai ma bawansa kamar wannan kyauta ta zaman su musulmi ya rayu musulmi ya mutu aka. wannan kenan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halitta ku asali da gare guda wa khalaqa minha zawjaha sannan kuma wannan ran Nabi Adam alaihi salatu wassalam kenan aka halitta mai matar shi daga jikinsa wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa sannan daga wannan halittan guda biyu mace da namijin nan daga nan aka dinga watsa halittu maza da mata aka kawo kanmu واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كياي الله تبارك وتعالى wanda da sunan shi ne kuke magiya in kuna so a yi maku ko kuna so kada a yi maku sai ku kira sunan Allah ku ce dan Allah ya mana ko dan Allah a bari wal sannan kuma ku kiyaye sa yanke zumunta sadar da zumunci inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai dako ne a gare ku yana sanar da al'amuran da kuke aikatawa in ko ya sani to zai saka ma kowa kenan in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in mutum alkhairi yayi zai ga alkhairi in yayi sharri zai ga sharri wannan shi kadai ya ishi mutum tunanin cewa duk abin da mutum ya aikata a ranan da zai girbe abinsa aljaza'u min jinsi al'amal kawai aiki sakamakon abin da kai shi zaka ga irin sa ina fata an gane wannan inna Allah kana alaikum raqiba kenan ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda take daidai magana wadda ta cancanta wadda take ta daidai ku faɗe ta yuslih lakum a'malakum in kuka yi haka Allah zai gafarta muku zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku dhunubanku ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما duk wanda ya ma Allah da'a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wannan ya samu rabo rabo mai girma muna fata Allah ka samu ciki malam yace amma ba'du bayan haka fa inna asdaqal hadith kitabullah mafi gaskiyar labari fa ne littafin Allah idan mutum ya riƙe littafin Allah ya gama samun komi wanda ya bar littafin Allah ya rasa komi wa khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mafi alkhairin shiriya ita ce shiriya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kuwa su ne kirkirarru wanda aka kirkiro aka ce addini ne a ɗauko abubuwa sababbi kamar karatunmu na jiya kirkiro abubuwa ga sunan a ce addini ne wa kullum wa kullum muhdathatin bid'a duk ko abin da kirkiro shi aka yi aka ce aka kawo shi sabo aka ce addini ne to bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ne wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan bata yana cikin wuta Allah ka tsare mu malam ya ce wa ba'd fa inna asasa da'awatar rusuli aka ce ginshikin kiran annabawa gaba su duka annabawa babban ginshiƙin kiransu da suka yi salawatullahi wa salamu alaihim wato tsira da amincin Allah tabbata gare su duka kiransu shine ma'rifatullahi subhanahu shine su kira mutane don su san Allah sanin Allah shine babban ginshiƙin da zai sa a yi aiki a yi abin da yake so kuma a bar da yake so don an san kowa ne ne an san girmansa kuma gani ne na ido ba zai yi mu gan da da ido ba a nan duniya amma a kawo dalilai a kawo hujjoji da za su nuna ga girman Allah ga yadda yake wannan zai sa na farko mu ji muna son shi na biyu mu rika fatan samun abin da ke hannun shi na uku mu rika jin tsoron fushinsa wanda waɗannan su ne ake ce maraka izuti idan aka haɗa su an haɗa manya-manyan abin da zai sa mutum ya bauta na farko yana son wanda yake bauta ma na biyu yana fatan samun wani abu daga wani wanda yake bauta ma na uku yana jin tsoron rasa wani abu daga wani wanda yake bauta ma ko kuma samun abin da ba zai ji daɗi ba saboda ya yi fushi in mutum yana da waɗannan abin guda uku shikenan ya fito ko saboda haka wajibi ne annabawa kowa yakan yi kokari ya sanar da mutane su san sunayen Allah bi asma'i ta hanyar sanin sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa fa'alihi da kuma aikace-aikacen Allah tabaraka wa ta'ala da an gano waɗannan da yadda sunayen shi suke da yadda sifofin shi suke da yadda aikace-aikacen shi suke ina jin ko kwanaki mun sha magana na cikin madarajin salikin da muke magana To a sanar da mutane wannan su san sunayen Allah da sifofinsa su san shi da aikace-aikacensa wannan yana daga cikin gayatu ahammiya sannan su san yadda za a tsarkake shi su san yanda kuma za a roke shi da waɗannan abubuwan su ne ginshikai domin wani lokaci in kana kallon ko yadda muke addu'a za ka gaba mu iya yadda ake roƙon Allah ba tabaraka wa ta'ala tun daga addu'a ma ba iya ba ka samu littattafai da aka koyar da yadda ake addu'a ai mun karanta wancan littafin sharhi islam muslim kun gani sannan kuma gashi nan a cikin wabil sayyid da muke karanta da mata in ka ɗauki azkar na imamun nawawi ka koma kana karanta kana ganin ladubban ma da za mu yi wajen jinjina ma Allah ba mu yi ba saboda haka sai kaga abin da ya wahala shi yasa nake ba da shawara galibi akwai littattafai nan kamar misali jami'a du'a da ake na magana na abin nan saboda waɗanda suka san shi masana ne suka tattara addua to duk ladubba irin yadda zaka jinjina ma Allah wajen roƙon shi sun kawo su a cikin littafin kaga mutum bai iya ba sai ne mai littafin bai rike dai daga nan ba harshen mu bane na farko shi kuma harshen da ya fi so a mai magana da shi larabci ne yana jin sauran harsuna tabbas amma wanda ya so in za a roƙai da shi ya fi so ya fi so a masa da larabci to kuma mu san da za a jinjina ba ko fada ce in baka iya zuwa fada ba in ka tashi ka je gaban wanda suka san fada mazauna fadan nan in kana so ga sarki sai ka tambaye su ya ake yin yanda abin yanda za a yi sarki ya ji daɗi in ka je neman wani abu ka samu baka taso haka nan ba ko ba haka bane kaga sun su sun sani sai ba a ce mai kaza ba a ta kaza a fada ga yadda ake ga yadda ake jinjina mai shuru ya nada baki kawai ya shuru su sai su gama ma in ka jinjinan sosai su ce abin da kake nema amma ba ka kawai tashi ka tafi dan talakawa an gama shi kuma ba zai bude baki ya ce waye ce idan kuma an je gida ce ku daidai mai irin haka <laughs> ka mai da abin da zai so ka bari yi ke wallahi ku daidai mai irin haka ce an gama <laughs> haka suka ce to balle Allah tabaraka wa ta'ala ashe kenan za a koya ma ne yanda za ka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato abubuwan nan mu daina ganin su kawai masu abu masu sauki ba masu sauki bane da aka kawo cikin wabilu sayyid yace hanyoyi uku ne za su kai mutane zuwa kusa da Allah farko ambaton Allah sai annabi ya koya mana yanda za a rika ambaton Allah sannan karatun ƙur'ani ya kuma koyar da yadda za a karantar da ƙur'anin har yi umarni ga waɗanda za a je wurin su koyar da ƙur'anin nan yadda aka saukar da shi kaga wani abu ne babba shi yasa in za su ba misali sai su ce addu'a ita ce ta uku sai ya koyar da addu'an wasu addu'o'in sai ka ji sun ce ya koya mana wannan addu'an kamar yadda ya koya mana ƙur'ani wasu yayi umarni ya ce in ma an yi mu karantar da mutanenmu ita mu koya wa mutane saboda haka akwai waɗanda za ku ga ya ce wadda ya karantar ya ce wannan ku koye ta kuma ku karantar da mutane ita saboda mahimmancinta a ɗauko man wabilu sai ina a kan tebur yana na kan tebur wani ban banda wani ba na da ba za a gan shi wani kato a nan kan tebur in ka shiga ku ganta wadda ya ce wannan ku koye ta kuma ku koyar da ita ku karantar da wanda suke kashin ku ita ai kaga saboda mahimmancinta ne kuma addu'a ce haka sadda ya koyar mana wannan Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadik madin fi hukmuk adlun fi أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته عهدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي da aka karantar da wannan sai da ya ce ku koyar da wasu ita ma wannan to irin waɗannan dole ne in aka ce a koyar a koya a koyar to kaga kenan a ce addu'a ma sai an koya mana Allah ya sa da yin ga wurin gani masa an nemo yawwa kaga kun ganta nan misali da ya yi magana eh, hadisi ne ya ce wafi sahihihi aidan min hadisi mu'azin qala abta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi salatin fajari wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkiri bai fito ba wajen sallah ba. hatta ka kadat an tudrika na shamsu har sai da rana ta kusa hudowa ba yi sallah asuba ba sun makaraja fa salla bina sannan annabi ya fito yi mana sallah fa khaffafa fi salatihi annabi ya sauƙaƙa sallah a tun an makara ya sauƙaƙa sallah ya gajejjeran surori sun man sarrafa fa aqbala alaina bi wajhihi sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallame sai ya juyo ya fuskance mu da fuskarsa faƙala alamata ne kuma ya ce kowa ya zauna inda yake kada kowa ya tashi sun damu ne ba alamin ya ce kowa ya zauna kada ya tashi ya ce ukbirukum ma abu tsa'ani an kumul yawon zan ba ku labarin abin da ya sa kuka gaiwa ban fito da wuri ba kowa ya zauna kada ya tashi saboda in ba ku labarin abin da ya jinkirtar da ni ko ga ban fito ba har sallah su ba ta kusa inni sallaitu ai fi lailati harihi masha Allah yace cikin dare ne nayi ta iya abin da Allah ya so in sallata nayi sallah thumma malakatni aini sannan bayan nan sai bacci ya kwashe bayan nayi salloli fa nimtu sai nayi bacci da na yi baccin nan fara aitu rabbi tabaraka wa ta'ala sai na ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin baccin nan sai na ga Allah kaga bacci ko ai dole da ya daɗi tun da ya gani wani amun nan ya ce sai na ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan bacci fa alhamani an qultu sai ya cusa man wata addu'a ya ce in riƙa yi in faɗi yace kace Allahumma inni as'aluka tayyibati wa fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa an tatuba alayya wa taghfir li wa tarhamani wa tarhamni wa idha aradta fi khalqika fitnatan fanajjini ilayka minha ghayra maftun Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka وحب عمل يقربني ila حبك ai mun san wannan dama ko kwanaki ma mun yi wannan magana wannan shine abin da ya ga sai ce thumma aqbala alaina rasulullah shine abin da nake so ku lura sannan manzon Allah sai ya ƙara fuskantar mu fa qala ta'allamuhunna hunna fa innahunna haqqun yace ku koye su ku darasance su ku fahimce su ku karantar da su sannan ku sani wannan abu da muka faɗi addu'ar nan gaskiya ce wannan shi yasa ake cewa yana da mahimmanci mutum ya zama ya iya ta to amma ni duk abin da nake so addu'an ai mun yi ta ko kwanaki mun yi magana abin da nake so mu gane a nan kenan har addu'a annabi sai ya koya mana cikakken yadda za mu yi abin da zai sa mu yi addu'a mu samu abin da ke wurin Allah to in ko ba mu iya ba ashe kaga akwai matsala ba mu san yadda zamu mu roki Allah ba in ya koya masa habbai waɗanda harshen su larabci ne sai da koya masa yadda za su mu ba kun gane ba a da ce ba ku sani ba abinda nake so mu gane eh, daidai da abinda na na cewa abu ukun nan suke jawo mutum kusa da Allah kuma kowane sai an koya mai addu'a ga ta an yi an ce ku koya ku iya ku karantar da su ku fahimce ta sosai to kaga nan sai an koya mana dan haka dole sai mun yi aiki a wurare uku nan mu gane yanda ake yi wajen ambaton Allah ba yadda muka ga dama mu yi ba mu gane yanda zamu karanta Qur'ani ba yadda muka ga dama ba sannan mu gane yadda zamu rika yin roko muna roƙon Allah ba yadda muka ga dama ba shi ma sai an koya mana ya fito to to shine nan saboda haka wannan kenan a sanar da shi fa'arafu nasi billahi atba'uhum lit-tariqil muwassal ilayhi dan haka wanda suka fi kowa sanin Allah su ne wanda suka fi kowa bin hanyar da za ta kai mutane zuwa ga Allah walihara samma Allah subhanahu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci ma anzala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yace mashi ruhan yace ruhan yace ma saboda wahayi rayuwa ne litawaqquf alhayat alhaqiqiyya alai saboda rayuwa in dai ta gaske za a yi to tana nan tare da wannan wahayin abinda Allah ya sauka mun manzon Allah wa nuran yace masa nur haske ne litawaqquf alhidayat alai saboda shiriya akan nan ta tsaya in ba wannan ba haske qala Allah tabaarak wa ta'ala yulqi ruha min amrihi Allah tabaraka wa ta'ala yana jefa wannan ruh wahayi kenan min amrihi daga umarninsa ala man yasha'u min ibadihi Zirahum yawmat talaq saboda liyunzira yawmat talaq saboda a yi gargadi da ranan haduwa ranan da za a hadu da Allah tabaraka wa ta'ala wa qala azza wa jalla wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi wahayi zuwa gare ka muka saukan maka da ruwa shine wahayi na rayuwa daga umarninmu ma ta tadri mal kitab wal iman wanda gabanin wannan baka san menene rubutu da karatu ba baka san shi ba baka san littafi ba ma balle ka karanta walal iman ko abin da ake ce ma imani walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya shi ya zama haske wanda yake muna shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lallai kai tabbas haqiqa wallahi kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakka sallallahu alaihi wasallam ashura fala ruha illa fi ma ja'a bihi kudi saboda haka babu wata rayuwa da za a ce ta yi daɗi ko ta ba da sha'awa sai fa a inda abin da annabi ya zo da shi sai in an bi abin da annabi ya zo da shi wala nura illa fil istida'ati bihi babu wani haske sai wanda ya nemi ya haskaka da abin da manzon Allah ya zo da shi wa huwa al-haya wannan shine rayuwa abinda annabi ya zo da shi in kana so ka rayu ka ji daɗi a duniya ka ji daɗi a lahira sai ka rike shi shine rayuwa wa huwa haya wan nur shine haske wal ishma shine kariya in ka samu wannan ka samu babban katanga wa shifa shine waraka wan naja min al amn shine tsira daga wal amn shine tsira shine aminci idan mutum ya rasa alkur'ani ya rasa abin da manzon Allah ya zo da shi ya rasa waɗannan gaba ɗaya ya rasa rayuwa ya rasa haske ya rasa kariya ya rasa waraka ya rasa tsira sai azaba ya kuma rasa aminci Allah ka tsare wallahu subhanahu wa ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzonsa da shiriya da addini na gaskiya fala huda illa fi ma ja'a bihi saboda ka fala hada ko illa ba huda kenan wannan ya kamata ya zama can ne babu shiriya illa fi ma ja'a bihi sai ga abin da yazo da shi wala yaqbalu Allahu min ahadin dinan yudinuhu bihi illa an yakuna muwafiqan lidinihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ansar ma wani duk wani addini da wani zai yi da shi zai zo da shi ba sai wanda ya daidai da abin da manzon Allah ya shirye in ko ba haka nama mutum ya gama tsara. wannan magana tana nan cikin as-sawa'iqul mursala wanda dukkan su da tafai ne suna nan suna jiran mu suna kwance ya za a yi da su oho da an yi shi guda biyu muktasar yanzu an yi shi guda hudu timatima an ƙara masa shari shi wannan as-sawa'iqul mursala ne wala wala yi rigadi na Allah ya ba mu tsawon rai mai amfani <laughs> to wallahi shi ke da sai waɗawa za ka ƙara ji to kun ga wannan ƙala ta'ala bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun a duk wanda ya miƙa wuyan shi ya miƙa fuskan shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbi yana da ladar shi wurin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu maganar tsoro ba su jin tsoro ba za su yi bakin ciki ba muna so Allah muna roƙo Allah ka samu cikin su kaga nan da aka ce man aslama wajhahu ai an gano shine ginshikin shi yasa san annabi Ibrahim da ya magana wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tozarta ni ranan da ake tada mutane yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da 'ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba sai ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zo wurin Allah da zuciya wankakka ya yi imani sannan kuma ya aiki na kwarai ya fito ko to da haka kenan babban ginshiki ne akan abun wa qad islamul wajhi lillah an fassara wannan mika wuyan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bima yatadammanu ikhlas qasdil abd lillah bil ibadati lahu wahdahu kenan abun da ake nufi man aslama wajhahu an fassara shi da cewa abin ake nufi da shi shine mutum ya zama ya tsarkake bawa ya tsarkake dukkan wata manufarsa ta bauta to ya yi ta ne saboda Allah kawai shi kadai duk abin mutum zai yi ko me zai yi ko asuwaki ne ya zama da saboda Allah shi kadai mutum yake yi wa huwa muhsinun an ce muhsinun shi kuma ai bil amali salihil mashru'ul ma'mur bi shine yana yin aiki aiki mai kyau wanda shari'a ta ce a yi an shar'anta shi kuma an ba da umarni an ce a aikata shi to shi ma kaga in yi wannan ya wa hadhanil aslani jima'uddi wannan abun guda biyu asali guda biyun nan sune matattarar addini gaba daya shine Allah an Allah na'budu illa Allah kada mu bauta ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala wa an na'budahu bima shar'a sannan mu bauta masa da abin da ya koyar kawai la na'buduhu ay bil kada mu bauta masa da bid'o'i kada mai masa wata bauta da wani abin da ya shafi kirkirowa ita kuma wannan maganan tana nan cikin iktida'us siratul mustaqim kaga littafin mu na ranar juma'a ko ana tafiya za kai ta ganin fa'ida abin. to wannan nan aka ciro hada fa inna min minnatillahi alaina malam ya ce to yana daga cikin kyautar da Allah tabaraka ta'ala ya mana an akramana maulana Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya karrama mu faja'alana khuddama shar'ihi wa huffaza dini Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya sanya mu mu ne masu hidima ga shari'arsa kuma masu tsare wannan addini su masu rubutun wannan suke magana nar'a hurmatahu wa nadhubba an aqidatihi muna tsare muna kiyaye duk wani daraja na wannan addini wana zubba an kuma muna kare duk abin da ya shafi aqidan nan in an taba ta ba mu bari wa hana hanu fi dari bidayatin lil ilami wan to mu ga mun yanzu mun zo cikin wani gida wanda ake ce masa bidaya lil ilami wan nashri sa'irina naqtabisu min mishkatin nubuwati mun tafi ne muna nema muna so mu samu wani haske daga wani windo na manzon Allah na annabtaka ma ya niru darbana wanda wannan haske in mun samu zai haska mana hanyar mu hanyar da za mu bi wannan haske zai haska mana wa wa nas'ada ai wa nasta'id wa fi ai mu koma yanzu sai mu zama mun rabauta fi duniyana wa ukhrana sai zama Allah ya sa sai mu samu arziki mun samu haske wajen tafiya mai kyau mun yi tafiya mai kyau sai Allah ya sa mu rabauta a duniyan mu da lahiran mu wa nuqaddimu al muna kawo zamu iya kawo uzuri li khaliqina wa maulana wato ga wanda yake mahalicin mu ko majibincin mu wannan shural khair sai mu yada alkhairi saboda mu kawo mu yanke uzuri mun ba da uzuri ma'azratin ila rabbina wa nadullu ala mai nuni akan gaskiya Wani nuwaddihu sabil sannan kuma mu buɗe hanya mu fayyace ta sosai wa nad'u ila siratil lahi alaziz alhamid mai kira zuwa ga hanyar Allah wanda yake mabuwayi wanda ake gode mawa wa nasduru fi bidayati amalina sai mu kawo wani littafi a farkon aikinmu wa tsali'atu isdaratina da kuma farkon abin da muke bugawa tunda maktaba ce bidayatul lil ilami wancan ko na wancan hadhihi silsila za mu kawo muku wannan jeri na wannan littafi alqayyima wanda kake mai girma mai daraja littafin nan yana da matukar daraja allati sammainaha wanda muka yi masuna bi jami'i shuruhi wa ta'liqat al-ilmiyyah 'ala al-mutun al wannan shine abin da littafin da ke gaban mu kenan wanda muka yi mai suna matattarar sharhohi wa ta'liqat al-ilmiyyah da kuma ta'aliki na ilmomi alal mutunil ilmiya akan wasu matanoni wanda da ba su da fassara yanzu an masu fassara da sharhi za mu gaban da nuniyan ai akwai abin da za a ɗauko wasu baitocin daga wani wuri su wajen waɗannan jigajigan akwai wanda za su ɗauko a wani wuri banda na nuniyan kuma su ɗora wani a ciki sai a cikin littafin za a samu in ka bi wancan matanin na ibnul qayyim din kawai ka samu ciki amma in ka bi nan kuma za ka ga waɗannan malaman da aka ce su sharhi bayan sun yi sharhin nashi da kuma su ma da nasu daga wani wuri kuma daga wasu wuraren za su ƙara ɗaukowa su jona tunda in mun fara kowa za a bi shi ne in an ɗauki kaza aka ce ga abin da ibn qayyim ya ce sai a ce malam wani ga abin da ya ce a ƙarƙashin wannan ga sharhohin da ya ga bayanan da ya kuma shi ma daga na ƙara zubo wasu ga hadisai ga komi sai dai mun shiga ciki za a gani in kaddara Allahu lana al-baqa ya fito ko fa inna min ni'amillahi ala hadhihi al-umma al-marhuma yana daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala da yayi ma wannan al'umma wanda Allah ke jin tausayin su an hayya alaha ba'da nabiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'immatan rabbaniyya rabbaniyin wato kyautar da Allah ya yi ma wannan al'umma bayan annabi da ya bamu muka zama al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore mana wasu jagorori waɗanda suke bayan Allah Allah kawai suke nufi qamu bi amrillahi khayra qiyamin wanda sun tsayu da umarnin Allah mafi kyawun tsayuwa wa nasarallahu bihim sunna Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki sunna ta dalilin waɗannan malamai wa qamma bihimul bid'a ya kwankwata bid'a ta dalilin su aka rurusa bid'a wa ja'alahum a'imma yuhtada bi hadihim ya sanya su jagorori waɗanda ana shiriya da wato da karanta wasu da shiryarsu wa yuqtada bi ra'ayhim ana koyi da ra'ayinsu sannan wa min ha'ula ya a'immatu shaykhul islam wa min ha'ula al a'imma daga cikin waɗannan jigajigai da Allah ya ba wannan al'umma wanda ya kamata mu gode ma Allah kai wato shaykhul islam ibnu taymiya ibnu al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan babban malami da Allah ya ba al'umman musulunci alladhi amda umrahu fi da'wati ila Allah wanda ya karar da rayuwarsa gaba daya wajen kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa taqrir al-aqidati salafiyya da kuma gabatar da da tabbatar da aqidan magabata sabban manzon Allah da wanda suka tawo bayan su wa muharabatul bid'a sannan ya yaki bid'o'i iyakan yaka waddalalati da ɓace-ɓace duka jam'i na ɓata ne ɓata duk wasu ɓata ɓata ɓata ya yake su wa kataba fi zalika kutuban kathira ya rubuta littattafai akan wannan fanni littattafai masu yawa kana min aktsariha naf'an amma daga ciki wanda suka fi fa'ida suka fi amfanar da mutane fi taqrir aqidati ahli sunnati wal jama'a wajen tabbatar da aƙida wadda ita ce ahalin sunna da jama'a suke kanta babu ya babu sabani a ciki shine qasidatuhu annuniya shine wannan kasida tashi ta nuniya al-musammatu ay bil shafiya fil intisar lil furqati nadiya sunanta kenan asali allati waqa'at inda al-ulama mawqi'an hasanan wanda wannan littafi ya bada fa'ida a wurin dukkan malamai ya ɗauki matsayi babba ya yi tasiri babba a cikin zukatansu fa'anau biha hirzan. saboda haka malaman duniya manya-manyan da ake la'akari da su sai suka ba wannan littafi kulawa babba ta hanyar tsarewa haddacewa wadarsan da kuma karatunta cewa duk ya kamata ɗaliban ilmi wanda yake ala manhaji ahli sunna wal jama'a ya kamata ya karanta littafin nan ko a ce yana da shi ya koya babban abu ne matuka domin nan ne za a warware duk wani rikicin da zai iya taso ma iya rayuwarka in dai game da magana aƙida ne za ka iya jin wata magana wani wuri ka ji ta an tambaye ka a wani wuri ko ka karanta ta a wani wuri in kana neman warwaro ta ka ji mai kyau ce ko mara kyau ne sai ka shiga nuniya sai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala saboda wannan malamai sun tabbatar da wannan ya fito saboda haka aka ba malamai jigajigai bayan nan suka taho suka ce bari su duba littafin nan su yi mana sharhin sa wa kutibat alaiha shuruhun kathira an rubuta sharhohi da yawa akan wannan littafi nashi wa kana min afdali hadhihi shuruh allati taqainaha wa jama'naha bainaha sharhu shaykh wato wato bayyanko. ko wannan suke suka ce wa kana min afdali hadhihi shuruh daga cikin waɗannan sharhohi wanda suka fi daimu a wurin wanda muka ga sun fi allatin taqainaha su ne wanda muka tsatsamo wa jama'na ko bainaha muka tattara tsakaninsu muka taro da wannan da wani suka ce sharh abdurrahman al-sa'adi shine sharhin da wannan babban malami shai abdurrahman al-sa'adi yayi sannan bayan haka nan wa sheikh mahmud shukril al-alusi shima wa sheikh muhammad khalil harras wa sheikh muhammad ibn salih al والشيخ صالح الفوزان رحمهم الله تعالى دك waɗannan jigajigai su ne za mu bi mu ji abubuwan da suka ce to kowane cikin waɗannan idan ka koma banda nan da aka hada shi ba yana da littafinsa da ya ware kuma na daban nashi shi kadai shi kuma da ya wannan aikin nan yanzu an ɗebo ne an yi mahaɗa nan a gutsuro nashi a sa a gutsuro na wannan sa nan to in ka bi su kuma kowa da nashi ya wawware wani ya yi jika wani ya ɗauki wasu wurin da yake ganin ya kamata kuma ya ƙara jinjinawa su kuma ya masu aikin su daban an yi haka sosai muna da su ba da dama kowane za ka gan shi ala hiddatihi in ka ce kana neman na nasiru sa'adi rahimahullah za ka gani da yawa inda ya zo ya yi wani sharhin ya cire wasu wurare ya ce suna da bukata ya masu bayani in ka zo koma kan dukkan su akwai dai al'ilmu wa fadluhu wa aqsamuhu wa fada'ilul a'mal wa darajatuha wa aqsamun na fi dhalika to nan ma wani aikin ne babba shi kanshi ilimin nan ka gano wai shi ma menene ilimi falalan ilimin shi ilimi ya kasu kashi nawa ne wa fadailul a'mal da mafifitan ayyuka wa darajatuha da darajan ayyuka abinda zai bunƙasa ma aiki wa samun nasi fi zalika da yanda mutane suka kasu kuma a wajejen aiki shi ma sai ka gano shi kuma wannan in ka duba an yi shi ne aka ce unzur muqaddamatul mustadrak mustadrak على مجموع fatawa لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد bin بن bin بن قاسم رحمه الله تعالى shi wannan malamin da ya je bi fatawa ta ibnu taimiyya gaba ɗaya karance gaba da baya sai ya ga ai akwai wasu kuma matsaloli da ya kamata a ce wannan an tambayi ibnu taimiyya ya kuma ba da ansan shi kuma sai kawo su ya zuba ciki ya hada daga can bayan bayan fatawa ya kara ga to shi ne mustadrak na fatawa mhm. to saboda haka wannan an yi bayanin a ciki Ya ce raiba annal annal ladina utul ilma ko shakka babu duk wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba su ilmi wal iman sannan Allah ya sa ga ilmi ga imani arfa'u min alladhina utul ilma faqat imana faqat to sun fi daraja akan waɗanda aka ba su imani kawai babu ilimi ai kama dalla alaihi alkitabu was sunna kamar yanda alqur'ani da sunna ya tabbatar da haka akwai nahar min zalika daga cikin abin da qur'ani ya tabbatar shine qauluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah zai daga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi daga cikin imani daga cikin ku walladhina utul ilma da wanda Allah ya ba su ilimi suko daraja saboda kaga kenan wanda aka ba su imani aka ba su ilimi wallazi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma Allah zai ɗaga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su imani kuma ya ba su ilimi daga cikin ku zai daga su darajoji kaga kenan sun wanda aka ba imani kawai ba ilimi ko to sannan kuma wancan kama akhraja ai fi sahihaini la hasada illa fitnataini kamar yanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar suka ce babu hasada in har za a yi hasada to a abu biyu ne za a yi hasada rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah tabaraka wata'ala ya wadata shi da kuɗi fa sallatahu ala halakatihi fil haq sannan Allah ya bashi iko yana kashe kuɗin nan a gaskiya abinda Allah ke so ga kuɗi sannan mutum yana kashe su kuma inda ya tantanta a kashe wannan in ka ga yayi haka kace kai ma da dai Allah ya baka kuɗi dan ka samu yin haka kai daidai kuma Allah da ikonsa in kai wannan irin wannan to aka ce za a baka lada irin tashi kuma ba rage mai komi ba ba rage mai komi a tashi ba kaga mutum yana da wadata duk aikin alkhairi yana ciki ya kashe nan ya kashe nan ya kashe nan kace oh kai ma da Allah zai baka kudi irin na wannan nan kai kai ma da kai irin wannan babban alkhairi shikenan sai a baka lada irin tashi Haka nan wanda ka gani shi kuma dambal-dambal ya samu kuɗin yana ta dambal-dambal ka ce da kai ma za ka samu kuɗi sai ka nuna mai bai iya ba to yanzu ka samu abin da ya samu da yake dambal-dambal ɗin kuma gashi bawan bawan kai ba kuɗin ba kai ba daɗin da ya ji ba sai kayan zunubi saboda mummunan manufar da ka jawo ma kanka to da kaga wannan ko ya nuna mana wani abu mu kiyaye bakin mu kenan wannan dai shine na ɗaya wanda za a iya gani a ce kaso sannan wa rajulun atahu Allahu al-hikma haka nan mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi hikima yana da ilmi Allah ya bashi ilmi wa huwa yaqdi biha wa ya'lamuha wato yana hukunci da su kuma yana sane ko wa yu'allimuha ko yana karantar da waɗannan abun yana sane yana yi yana yin shi yana yi kuma wa yu'allimuha yana karantar da su ilmi kenan وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه إمام ابن القيم إن شيد كي شياي مغنى في العلم جمد علمي وفضله دفلل علم وشرفه دكما درجة علمي وبيان عموم الحاجة إليه دبيان أكن دكا دنقلل منفا قوانا دبكاتي شيء wa tawaqqufi kamalil abdi wa najatihi fi ma'ashihi wa ma'adihi alayh sannan ibnul qayyim yace gaba daya bawa ko baiwa in zai kammala ko ya tsira a rayuwarsa ko ya tsira a lahira to ya takaita cewa ba yadda za a yi sai akan wannan wanda yake so ya tsira a lahira ko a nan duniya zama kammalallen bawa ko ki zama kammalallar baiwa a rayuwa kuma mutum shi ma ya ci nasara a rayuwarsa ya yi ta rayuwa mai kyau ko ki yi ta rayuwa mai kyau sannan a lahira kuma ki je ki samu rayuwa mai daɗi ki shiga aljanna ko kuma a lahira ka samu rayuwa mai daɗi ka shiga aljanna to ibnul qayyim ya ce dole akan ilimi ne mutum zai samu wannan in ba ilimi mutum ya rasa su duka ya an gane kwan maimaita wata kamalal abdi wa najatihi fi ma'ashihi wa ma'adihi alayhi ba yayi magana an ce ibnul qayyim ya ambaci falalan ilimi ba zakara wa qad zakara ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala fil ilmi yayi magana kan ilimi, wa fadlihi da falalan ilimin wa sharafihi wa bayani umumil hajati ilayhi da bayanin tsananin bukatan a neman ilimin wa tawaqqufi kamalil abdi wa najatihi wa ma'ashihi wa ma'adihi alai yace to rayuwar bawa ya kammala ya tsira a rayuwarsa ya kubuta a lahira to dole sai da wannan duka sai ya ce wannan ya ambaci dalilai mi'atun wa na wajahan sai da ya ambaci fuskokin da yake nufi na wannan tsiran guda ɗari da hamsin akan ilimi da darajarsa da za ka iya gano man littafin da aka yi na fadlul ilmi na wancan za gansu a sama nan haka mujallaji guda biyu sannan kuma can gaba haka ka daga sai ka ga wancan al-muktasar na aswaiful wannan da muka fadi da zu shi ma sama karshe guda hudu sai ka dauko man su su nuna muku ku gani tunda yau ne farkon littafin don ku rika gane maganan da ake a san ba wasa ne gaban mu ba aiki ne gaban mu ja illa muyi ta yi iya inda Allah ya kai za mu rayu in mun gama shi kenan in ba mu gama ba Allah ya same mu akan hanya kamar yadda na sha gaya mana cewa a same mu a matsayin kamar masu hijira sun tashi sun kama hanya sun mutu akan hanya shi kenan muna fata Allah ya karbe mu ya isa mana da wancan amma aikin babba ne game da shi kanshi ilimin ma sai da aka ware mai littattafai mujalladi biyu aka yi magana kan falalan shi da wannan abin da aka faɗi fil ilmi wa fadlihi wa sharafihi wa bayani umumil hadisi ilai shi ma littafi ne to wannan yanzu ibnul qayyim ya kawo hanyoyi da ke nuna wannan bawa ba zai kammala ba ba zai tsira ba ba zai tsira a duniya ba ba zai tsira a lahira ba sai ta dalilin wannan ilimin ya kawo dalilai guda ɗari da hamsin. malamin duba ka gani kasa unzur miftah darus sa'ada wanda na faɗi ma jiya kace adai <laughs> to tiki wannan bayanin na al qayyim din ne shi ma miftah miftah darus sa'ada hanyoyi 150 to ko su kadai muka bi 150 din ai mun yi littafi ya ai kafin matsala 150 a bangaren kawai ilimi da ya magana cewa ba za mutum ba zai kammala ba ba zai zama cikakken bawa ba ba zai rayuwa mai kyau ba sai da wannan ya fito ko wa hadha al-ilmu thalathatu aqsam shi wannan ilimin ma da ake magana kashi uku ne ba ya ce wa aqsamun nasi wannan ba ilimin kala uku ne ilmun bi asma'illahi wa sifatihi wa ma yatba'u dhalika dole mutum sai ya san wannan kai ilimi ta hanyar sanin sunayen Allah da sifofin Allah da abin da ya biyo wannan wannan shine wani dan uwa shekaran jiya tare da shi muka karatu mala abubakar ya ce man shi roƙo yake yi guda biyu amma in ɗaya bai sami wasu yana roƙon ɗaya ya ce shi farko abin da yake roƙo so yake littafin nan da muka yi ala asma'illahi al-husna wai a nemo wurin da za a maimaita littafin nan dan a tura ma duniya su gano yadda aka yi magana yadda ake kiran Allah da sunayen nan nashi Ya ce in kuma haka ba zai yiwu ba to shi yana so a koma cikin littafin ya faɗo shafi ko shafi casa'in na nawa ne ya ce shi so yake kawai in ƙare mai sharhin alhakim saboda yari yari yari abin da ya rikice to so yake in ƙara karanta wurin kawai shi in ma ba za mu maimaita wurin ba in ɗauko tun daga inda aka yi magana alhakim in koma mu a maimaita mai wannan wurin a sa mai ta bututu shi da wata dai a yi ɗaya wataƙila dai a yi wannan ɗin ya fi man sauki wannan ɗayan dole zai dai wasu ba su bututu ko ba su bututu ko ni kadai yi mashi dai in tura mai dai abin nan shi dai za a fara yi wannan amma abin da ya magana kenan ya yi maganganu da yawa gaskiya kuma kun san shi mala bakar dai da ke zama nan kuma da malam bakar na can maraban jos shi ne maganan ca shi sai yanzu ya gano abin da aka rasa kuma gashi lokacin ba mu ɗaukai abu bututu ba sosai babu shi abu bututu ka kasa to za ka tsaye da bututu fahimta ne ɗauko ni ni ne yanzu in Allah da na je ba zan da ba a tsaye amma ba matsala ko in bari daga baya in an yi adda ko eh saboda haka kaga wannan fa'ida ce babba to babban abin da zaka sa a karatunka ko kai da kanka zaka yi ko yi ma za a yi ka nemi wani wuri inda kawai ka je ne ana karanta maganar sunayen Allah da sifofinsa don kun san dai bangare ne na tauhidi ko tunda guda uku ne tauhidin توحيد الربوبية tauhidul الألوهية توحيد asma wa to dole ne wannan to rashin sanin wannan abin da yasa ake cewa al-asma wa sifat mafi yawancin kungiyoyin nan da za ku ga mun ce su an ce sun halaka sun halaka ne a bangaren sunayen Allah da sifofin Allah da magana aikata aikatan shi da nan ne suka iya da suka ta jayayya amma ba a ja da sojan rububiya ba har kafirai ba a ja da sojan rububiya ba da ka tambaye su waye ruwan sama za su ce ma Allah ne haka ne ko amma inda rikici ya zo wurin su wanda suke waje su ba su yadda su bauta ma Allah shi kadai ba su kuma wanda suke cikin gida sun yadda su bauta ma Allah shi kadai amma ba su yadda da wasu su ba su yadda da wasu kofinsa ba to nan ne rigima ya fito sau da haka ya ce wannan shine bangare na farko sanin sunayen Allah da sifofin Allah wa fi mithlihi anzala suratul ikhlas saboda wannan ne ma Allah ya saukar da suratul ikhlas wa ayatul kursi da ayatul kursi wa nahwihima saboda suna magana tsantsan sunayen Allah da sifofin Allah wal qismu thani kashi na biyu al ilmu bima akhbara Allah ta'ala bihi shine mutum ya yi ilimi ya san abin da Allah tabaraka ta'ala ya bada labari da shi mimma kana min al'umuri madiya na abin da ya kasance ra'is bai nan yaro na kuka je kai mimma kana min al'umuri madiya na abin da ya kasance na al'amuran da suka riga suka wuce wa mimma ya kunu min al da abin da zai kasance kuma a nan gaba wa ma huwa ka'in min al hadira da abin da za a yi a yanzu na al'amura na yanzu to wannan duka mutum ya san su ilimi ne dole a san wannan shine wa fi mithlihi anzalallahu alqasasa saboda haka Allah ya saukar da kissoshi da aka ba mu cikin Qur'ani wal wa'd da alƙawarin da yayi in an je lahira na yan aljanna wal da kuma yacewa ga waɗanda ba su yi imani ba yan wuta wa sifatil jannati wan nar sannan aka yi mana bayani game da sifan aljanna da sifan wuta dole su ma a san su kuma a yi imani da su Walƙasimu qismu al'ilmu al ilmu bima amara Allah bihi min al umur al wal sannan kuma mutum ya zo ya yi ilimi a wannan bangaren na uku kenan ya san abin da Allah ya umarni da shi na al'amura wanda suke da alaƙa da zuciya da gabobi shi sa wani fawzanul fawzan shi yi littafi yace silsilatu a'malil qulub ya ware ayyukan zukatan ya ware su alkhawfu arraja at salul salul salul ko afwan salul munajjid ya ware su yayi wancan da su yayi wancan silsilatu amalil qulub saboda akwai ayyuka na zuciya akwai ayyuka na gabobi tsoro alkhawfu at-tawakkul arraja as-sabr ash-shukr duka waɗannan zukata zuciya ce take da su sannan akwai na gabobi wanda za a yi na ibadoji na gabobi wanda ake yi sallah da ruku'u da kaza da sauransu duka waɗannan to dole sai mutum ya yi ilimin kuma sanin waɗannan bangarorin ayyukan da suka shafi zuciya ayyukan da suka shafi gaɓoɓi min al'imani imani billah na imani da Allah wa min ma'arifil qulubi wa ahwaliha sannan mutum ya san zuciya zukatan su kuma da halayen zuciya wannan kuma shine karatun mu na jiya sanin zuciyan da kuma abubuwan da ke ciki da cututtukanta da magungunanta wa hawalin jawara sannan kuma mutum ya san halin gaɓoɓi wa amaliha da ayyukan gaɓoɓin wa hadha yandaraju fihi ilmul usuli ilmul ilm alfihi ilmu bi usulil iman wannan ya tattaro shi kuma za a zo a yi magana usulil iman duk cikin nan za mu gani usulil iman din usul za a gani za a zo a yi magana kuma wancan littafin shi ma zai tsaya wajen wannan don zai magana usulul talata usulul arba zai magana kansu wancan shi kuma wanda aka yi magana da na kitabatul majmu'ut tauhid za a gansu a ciki to wannan dole ne wa qawaidul islam da ka'idoji qawaidul islam wal ilmu bil aqwali wal af'al zahira mimma huwa fi kutubil fiqh sannan kuma a zo a san wasu ilmomi wanda suka shafi maganganu na bayyane da ayyuka na bayyane da waɗanda dai za a yi da gabobi wanda wannan su kuma an ba malaman fiqh wannan fagen nasu ne su kuma kaga dole sai an koya wa qad yakunu ar-rajulu hafizan bi huruf ilmi wa la yakunu mu'minan mutum zai iya yiwuwa ya haddace duka harufa na ilmi ya san su amma wala yakunu mu'minan amma duk da aka bai zama mu'mini ba Allah ka tsare mu bal munafiqan alhali munafiki ne ma fal mu'minu alladhi yahfazu al-ilma wa su eh falmominu lalzi laya hafazul ilma wasu suwarahu sai zama mumini wanda shi bai ma san ilimin ba tunda wancan shi ya sani bai yadda ba sai zama muminin da ma bai san ilimin ba bai san surorin ilimin ba khairun minhu ya ci wannan alkhairi wa in kana zalika almunafiqu qad yantafi'u bihi alghayru duk da wannan munafikin wani zai yi amfana da shi ai yana munafikin shi ya yada ilimi amma bai yadda ba kuma an yi su da yawa wannan a makaranta muka wanda muka je misalan mun ga irin wannan tun da za a kira sallah ko ku fita sallah ku ta koban wanda ke koya muka karatu ya ki zuwa sallah ku dawo fitar da yana busa sigarin shi ki zuwa in ya ga dama kuma in ya dawo ya maku izgili ya ce to yanzu da kuka je kuka yi sallan lada nawa ka samu ka ce to jam'i dai rajihin magana akwai ashirin da bakwai ashe ashirin da biyar sai ƙyalƙyace da dariya ya ce to shi da kuka fita yanzu ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi lada ne ya ce kuma bi hadisin sahihin lada nawa ne yanzu a nan da karanto kaga yanzu wannan ya shiga cikin al'umma ka gani ba kuma gane ba ko na halin da ake ciki yanzu kenan yawwa to kaji ma to halin da ake ciki kenan yanzu wauna malami ne ya za ka gaja da shi kai ka je wai yi sallah ka samu daraja 27 shi kuma ya ce bismillahir rahmanir rahim nan kadai ya ja a shi da 190 ya kara alif lamim ya ce alifun fa harfun ne ka sani kai ma alifun al goma alamun goma mimin goma nan kaɗai talatin ya ci kai ko ka samu ashirin da bakwai ka dawo ya ce kawai rabbuna ya su turba ke nan ya ci gaba da maku da rafi ku yi tsalla kuna so ku je ku dawo shi ko ya ki zuwa na to wannan kuma da za a gaya mai yadda amma kaga wannan bataccen yana karantar da mutane ya ka gani to to sau da haka kaga wannan yanzu wancan abun nan ga ilimi amma kaga ya karantar da wasu ya karantar da wasu da abun nan amma shi kuma bai ba munasab an amfana da shi dai ta wannan karatun an amfana da shi to wannan kaga ya zaka da shi malami ne kuma bi ma'anar kalma doctor ne ma yana da komi ya hada kwali duk kwalin da ka sani yana da shi in lam yakun mimma yusta'anu bihi ala sai dai a na bata ko ai wa zalika wa in kana zalika almunafiq qad yuntafa'u bihi yantafi'u bihi alghayru kama yantafi'u birrayhan wannan wannan da wanda yake wannan munafikin akan wani zai amfana da shi kamar yadda ake amfanuwa da turare aga turare in ka nan, in ka sa a baki zai amfana in ka shafa fa ka ji kamshi kaga in ka taba shi tsiya cikin shi tsiya amma wajen shi akwai ɗan amfani ka shafa ya ka ji kamshi fa'amman lare otiyar ilmu al iman amma wanda aka bashi ilmi kuma aka bashi imani fa huwa mu'minun alimun wannan ne mumini wanda yake mai masani kuma sananne haza aslun wannan ne tushe ko ciki shine babba in aka samu wannan wa aslun akhar wa huwa annahu laysa kullu amalin aurata kashfan auta tasarrufan filkauni kauni yakunu afdalu min al amali alladhi la yurithu zalika sannan kuma mutum ya ƙara gano wani asalin waɗanda ake masu kashafi su ce an buɗe masu sun hango kaza ko sun ga kaza ya ce ba wai duk kashafi da aka ba mutum ne ya ga duniya ko ya ga wani abu na duniya ko a ba shi daman gudanar da wani abu na duniya kamar ga mutum yana tafiya kan iska ko yana tafiya kan ruwa ko ya gaya wa mutane ku biyo ta nan ku biyo ta nan ba kowane ba ne yake gadar da wani abin kirki fa innal kashfa illam yakun mimma yusta'anu bihi ala dinillahi wal iman bihi kana mata'ul hayatid dunya duk kashafin da za a yi wa mutum in dai ba ya yi taimako ba ne akan a yi imani da Allah a bi Allah ta baraka wata ala to duka bai wuce rayuwar duniya ba bai da amfani ko an ba mutum shi aikin banza ne daga mutum yana tafiya kan ruwa kuma baya zuwa ya ce yi karatu ya karantar da mutane a sunan manzon Allah ai aiki wannan da aikin banza ne wa qad zalika lil wannan yana ma iya samuwa lil kuffari ma kafirai ma suna iya samun wannan in dai dan na duniya ne yanzu kai yanzu kamar irin aikace-aikacen nan da china suke yi ake nuna wa mutane kan wannan dutse da irin waɗannan hanyoyi da suke yi kai irin wannan abin ka zo kai tasawurin shi ba sai ka ga ce kai wannan aiki dai na Allah bane ba ka ce yan adam ne ke zuwa kai ka dai kai a matsayinka na musulmai ka ce kai wannan mutane kawai dai Allah ya so ya ba su wata dama ne kawai su wani aiki amma tabbas ka san wannan ba akwai taimako Allah ci dole ka duba irin aikata ka dubi wasu irin hanyoyi da suke yi ka kalli irin yadda suke yin wasu abubuwa na motoci na wane ne duk abin nan kowane ka gani sai baka mamaki sai ka rikice ma kawai a yi motar gobara malan tashi take in ta zo cikin gosulo ta tsuke kawahu ta daga tsabtabi in ta je wani wurin ta tashi in ta je wurin ta tashi bi wutan zuwa gidan sama ta kaso ta can sama mu ba aina <laughs> mu da zaka wa kira sai ban ruwa ko taya ta fashe ko taya ba iska ko sai ba su da fetur din da za su zuba su zo to ya ka gani ai mota ga ta nan tana tafiya da tayoyi a ƙasa in ta gada mata tashi to ya ka gani kwanaki ma da naga wata motan da suka yi ita motan fitowa take yi ta zo bakin titi ta tsaya da kanta ba kowa ciki ba direba kai ka shiga ciki ka danna ka gaya mata inda za ka ta kama hanya wala Bakar, ka kai ka ta aji inda za ka to to wannan yanzu in ka kalli wannan to balle kai magana construction na hanya sun yi injin yin gini da kanshi shi ke daukan bulo ya rika jerawa da kanshi ko kai ku da kallo ya ɗauka ya sa ya ɗauka ya sa ya gama ya shafe shi ya gama duk inji ne ke ta yi da su ba su to yanzu irin waɗannan abubuwa ga hanyoyi ga wani kan dutse da aka yi wani wale-wale ana hawa ana tafiya wurin nan kaga yadda aka yi sun zo sun yi hanya yanzu tun daga can hatta haɗe su da pakistan da za a bi tauruwa ga dashi abin nan ba tauruwa a kan ruwa ba hawa kawo na waɗannan abubuwan kace to wannan abu ne wani abu ne na Allah da ya yi kawai abin nan din mutane to duka wannan ba shi ne zai ba mu sha'awa ba babban abin da zai burge mu abin da kai ka gano a addini qala Allah qala rasulullah ya fi wancan shine abin da nake shi yasa na ja ku mu tafi can sosai sannan a dawo asalin wancan abin da aka haska masu suna gani na duniya amma ba maganan Allah ya ce ba maganan manzon Allah ya ce ba maganan mu zo mu bi Allah a ciki ko bi maganan manzon Allah masu cewa mu zo mu bi Allah mu bi manzon Allah da suka gano wannan abin da aka nuna masu fi nasu kun gane ko ba za ku dauka ba ku gane sau da haka shine nan ake magana nan sau da haka in an ba mutum wannan kashafin dan ya ga waɗannan ba ba shi kashafin da za a ce ya gano addinin Allah ba da imani duk wannan mata'ul duniya wa qad yahsul zalika lil kuffari kafirai ma na iya samun wannan wa in lam yuhsal li ahli al imani ko da masu imani su ba su samu wannan ba kuma kasu damu ba shi bane babba wa fada'ilul a'mali wa darajatuha wato falalan ayyuka da darajojinsu la ta ab misli man ya lahu hada ko ba a samun su ma ga irin wanda yake samun wannan na duniyan kawai bal min alkitabi was sunna kawai da alqur'ani da sunna ne fi babban darajar kenan fa akramul khalqi inda Allah atqahum lillah saboda mafifita a wurin Allah daga cikin halittarsa shine wanda suka fi tsoron Allah to kuma ana samun wannan ne da da mutum ya gano daga alkur'ani da abinda ya gano daga sunan manzon Allah muna roƙo Allah ka wadata mu da ka azurta mu da wannan wa tafdilul amali ala al amali qad yakunu mutlaqan aiki a ce wani aiki ya fi wani aiki ana iya sakin shi gaba daya a ce akwai aikin da kowanne yaushe kai ya fi wannan wa qad yakunu muqayyadan ana iya kuma a tare shi akwai wani lokacin da wani aikin ya fi wani lokacin wani aikin ya fi wani kamar yadda muka ce ne ran da muka bada misali misalin kai ne kai bako ka zo bakonka ya zo bari mu bada misali a ce to mu ce bari mu koma mu sai a katsina kake mala aminu ne to mala aminu ne bako daga katsina wani kanan baban shi zo ko ko kanan uwan mahaifinsa ya zo wurinsa kuma gashi ya zo daidai karfe goma ko karfe goma da rabi mala aminu bai sallar duha ba a lokacin da kanan baban nan nashi ya zo bai yi duha ba ya kyale wannan duhan ya tarbi kanan baban sannan kowan baban sannan ya kawo masa abin sha ya kawo masa abin ce ka masa abin nan su zauna yana ta baba ya mutanen gida ya muka ji da wannan matsala da muke ta fama na jiran nan ma an ce an zo ba tsari an yi jajibar washe garin sallah kwana biyu an yi gaje-gaje da mutane irin wannan maganganu ya zauna da su yana tsaye da Allah da ya ba mu mafita baba da waɗannan abubuwan hirar da yake da shi a wannan lokacin ya bashi wannan lokacin ya ji daɗi ɗannan nashi da ya zo wurin shi bai nuna mai wata alama ta kyama ko ta renawa ba ya fiye sallan raka goma sha biyu kun gane amma kaga in zaune ake kuma ba a komi kai kuma ka tashi kai sallan duha ba kafi kowa ba kun gane to kaga akwai ibada mutlakan da za a ce ko da yaushe amma kaga da lokacin sallar farilla ne ya zo ai kaga sai ka bashi ruwa dan sha kace to baba lokacin sallah yayi yanzu kai kasaru kake ni bari in je masallaci in dawo kaga lokacin nan yanzu ka tafi masallaci ka yi sallah ka ka dawo ka tar da shi shi yana shan ruwan shi tunda shi kasaru yake nan kuma fi ya fito mhm. ina fata ana ganewa to shine na aka ce akwai ibadoji waɗanda mutlakan wasu sun fi wasu ko da yaushe akwai waɗanda ba ko da yaushe suka fi ba ko suna da daraja a wani lokacin aka kalli zamaninsu ko aka kalli lokacinsu ko aka kalli mai yinsu to lokacin sai a ce ya fi aka ba da misali kwanaki muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce in samu wani wanda yake mabukaci yana da bukatar shi wanda ni ne in naje zan iya da fuskata za a biya mai bukatar nan to in kama hannun shi in je in ya samu biyan bukatar nan ya fi in zauna a masallaci na in yi itikafi na wata guda to kaga matsayi matsayi ne yanayin lokacin da kake da faɗa a ji kaga cewa ga wani wanda in ka je ka ja shi ka kai shi wurin zai samu biyan bukata ko a samu saboda shi to ka zo ka ce zauna ka jira ni in gama sallar duha bai yi ba saboda kuna iya zuwa lokacin ku tarar da wanda za a samu abin wani shi bayan ya fito to ka kama hannun shi ka fasa yin sallar duhan nan ka ce zo mu je wannan kama hannun nashi da kai ya je ya samu biyan bukata ko ya samu ko bai samu ba aikin da kai ya suka sallah ka ce to zauna ka jira ne gama sallar duha kuma ku yi latti ku ta wancan bayan ya fito to ga wannan sai mun samu ma'aunin da za a rika auna su to shine ne yake magana wa qad ya'ti ar-rajul bil amal al-fadil mutun yakan zo da aiki wanda yake mai daraja ne waya futu shurutahu sai ya rasa Ga gashi babba ne amma ya rasa sharuɗan da ya kamata a sa a ciki wa ghayruhu ya'ti bil mafduli mukmilan sai wani shi kuma ya zo da wanda aka fi amma shi kuma yayi cikakke saboda haka shikenan fa yakunu hadha afdalu min dhalika sai ya zama wannan yafi wancan daraja nashi ya fito wannan yana nan cikin muktasarul fatawa misriya shi ma wa talabul ilmi wajib ya ce saboda haka neman ilimi wanda ya zama dole likaunihi muta'ayyinan ala kulli ahad saboda ya kasance dole ne akan kowa to wannan ya fi kowane duk abin da zaka yi da kai wannan ba ka je ka nemo ilimi lokacin da ya zama dole fardu ainin ne ko kana neman ilimi na abun nan ɗinka na ilmul hal imma li kaunihi mawtadan ila jawabi masail fi usul dinihi ko dan mutun yana da bukatan ya amsa in an tambaye shi wasu mas'aloli na addinin sa ya san su aw furu'ihi ko abin da ya shafi bangare in an ce usul to muna magana aqida abin da za a tambayi mutum abin da ya shafi aqida aka ce furu to abin da ya shafi akam kenan na bangaren fitu da sauran abubuwa mutum yana gudun kada a tambaye wannan bai sani ba ko shi ya fada bai sani ba to wannan ya zama dole ya je wala ya yajidu fi baladihi man yujibu kuma ba garin su ba wanda zai ansa to zan nan kowa sai ya je makaranta kenan ya zama dole idan kana zaune a wani gari wanda babu malamin da ke ba da fatawa a wurin kuma zai iya yiwuwa a tambaye ka wani abu na aqida baka sani ba wancan ma a tambaye wani abu na aqida bai sani ba ko wancan ma a tambaye shi wani abu na fikihu bai sani ba dukan ku haka kuke a garin to kowa yayi haram dole ne sai kun je kun nemo ilimi gaba daya amma idan aka samo wanda akwai su a garin wanda ko kai kanka in an tambaye ka in ya rikice zaka je wurin shi kace malam menene kaza ko ko mutanen su taru su rika zuwa wurin shi suna tambaya sun kyale ka ka huta to yanzu ya dauke ma wannan nauyin ya zama fardu kifaya ka je ka nemo sauran ilimi ya an gane ko kamar mutum ne mutu a unguwarku ba wanda ya kai shi makabarta bayan kuma musulmi ne an san bai da wata matsala kowa bai kai shi ba duk kun yi laifi amma wasu sai suka wakilce ka sai kai shi makabarta sai dai ka dawo ka ji ana ci aiwa ne ya mutu har kai shi makabarta to sun dauke ma wannan nauyin ya fito to da a garin da ba mai fatawa kai ma ba inda zaka nemo in matsala ta faru to yanzu an wajabta ma kowa sai ya tafi neman ilimi ko ya kai sin ko ya kai garin sin kowa sai ya je in ko ba haka ba ku zo ku ta takwakiya kuna kaɓa abubuwa da gangan kuna yi to duk mutanen garin nan sun yi laifi ta tsare su a gaban Allah ya fito shine nan yake cewa saboda haka wa imma likaunihi fardan alal kifaya ko kuma ya zama fardu kifaya kaga wani yana yi kenan walam yaqum bihi man yusqitu al farda ko kuma ya zama fardu kifaya ne amma ba a samu wanda kuma zai tsaye da tsare ba wa yajuzu safaru li talab al ilmi to a wannan lokacin dole ne ka tafi neman ilimin nan biduni ridal walidaini ko mahaifanka ba su yadda ba kun san dai jihadi an zo annabi ya an tambaye shi an ce ya ce mahaifanka na raya ka ce ka je kai masu da'a ko to idan ya kasance maganar neman ilimi ne wanda za a iya tambayan ka a aqida ka sani ba za a iya tambayan ka a bangaren ba ka sani ba sannan ba malami a garin wanda za a tambaya ya ansa kai ma ba wanda za ka tambayin balle ya ansa ma duka haka kuke a garin to kowa sai ya tafi neman ilimin ya zama wajibi kuma ko da mahaifan mutum a irin nan wurin sun ce kada ya je dole ya tafi ko ya saba masu a nan bai saba masu ba sai ya zama dole fala ta lahu ma fi tarki faridatin domin ba a mai iyaye a wajen barin abin da ya zama dole anan dole ne kowa sai ya je yasa yana da gata a hammiya mutane su gane muhimmancin zuwa makaranta zuwa fa karatu ba wai ganin dama ba ne in ka ga dama ka je ko in baka da lokaci in baka ga baka yin komi ka ce sannan ne ya kamata ka je karatu yadda ka san ko kana yin komi in lokacin sallah ya yi ya wajaba ka bari kai sallan haka yi wajibi ne ka cire lokaci da za ka rika barin komi ka tafi wurin da ake cewa qala Allahu ta'ala rasulullahi sai dai kawai ba ca ne sai an zo nan ba amma duk inda ka san kana iya zuwa ka gane dole ne ki ware lokaci dole ne ka ware lokaci ya zama na in lokacin nan yayi zaka bar duk abin da kake ka tafi wurin da zaka zauna ce ma Allah ya ce manzo Allah ya ce iya rayuwarka amma ba dole sai ka zo nan ba ya fito ko to ina jin wata kila nan za ku ana mu tsaya nan sai gobe mu ji na sai mu ji muqaddima ta ita anil kafiya din ita kanta yanzu wannan duk mukaddiman masu wanda suka taro aiki ne yanzu to sai gobe insha Allah mu ji gobe doguwa sai mu ji muqaddimar littafin ita alkafiya kafiya din da aka yi a shafiya fil intisar lil furqatin najiya sai a ji ita kuma sunanta da kuma yadda aka yi ta samu wannan daraja na tafi bi hada na shikenan ko subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفق ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hafiya ga mutum sallah wurin dauko abin da suka ce a gani